abin nan tintintini shekara da shekaru nawa ne ba wani abin da za a ce za a zuwa ce wani zai zo zai mallaka a wannan guri ba wai har suka ce sun saya sun saya ta yaya kuma ga magana na a kotu take ba kuma sun je kotu mun je kotu sun je sun tabbatar sun afiyarin mu mun afi afiyarin a kotu ya kamata a ce su jira su jira a gama magana rabul abdullahi abubakar kara yake nan shugaban majalisar dokoki ta jihar kano zamanin gwamna muhammadu abubakar rimi waɗannan gidaje dai an gina su ne a wani ɓangare na wannan katafaren filoti da shi gwamna rimi ya mallaka wa tsohon sifika sai dai akwai ragowar fili da girmansa ya zarce inda aka gina ɗin to amma alhaji amin ɗantata ya yi ikirarin mallakar wannan wuri inda har ma ya mika takardar korafi ga shiya ta ɗaya ta rinjinar 'yan sandan Najeriya da ke nan Kano bayan da ya fahimci an fara gine-gine a wurin. Tun lokacin da aka fara wannan takaddama ne dai 'yan sanda ke gadin wannan wuri. To amma a ƙarshen makon jiya an ruce dukkanin tsafi da sabbin gine-gine da ke wurin. Barista Audu Bula Babakarti wanda shine lauyan tsohon shugaban majalisar dokokin ta Kano ya zargi 'yan sanda da aikata wannan rusau. Abin da dai 'yan sanda suka yi abin takaici ne. saboda su ne doka ta ɗauka aiki domin su tsare doka su tabbatar kowa ya bi ta yau sai kotu ta bada hukunci ta bada umarni amma su suka zo suka karya kaga abin takaici ne abu ne da bai dace a ce yan sanda ne suka yi ba kuma ba za mu zauna ba da farko za mu rubuta takarda ga shi babban sufeta janar din yan sanda na Najeriya cewa ga abin da jami'an shi suka yi a shiya ta ɗaya kuma ya kamata ya dau mataki a kai sannan kuma za mu koma kotun da ta bada wannan umarni mu nemi kotu ta sa wato Eh, shi babban speta janar na 'yan sanda ya kamo mataimakin shi mai kula da shiya ta ɗaya, da sauran jami'an 'yan sanda da suka yi wannan aika-aika da sauran mutanen da suka sa su a gurfanar da su gaban kotu domin su girbe abin da suka shuka. To amma mataimakin spetan 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya, ta rundunar 'yan sandan Najeriya da ke nan Kano AIG Tambari Muhammad Yabo ya ce ba shi ma da masaniya game da wannan batu na rusau da aka ce an yi. Wani ɗan sanda zai tafiya da mota shi rushe wani wani? wannan ai eh, baya da aka samu labarin cewa an rusa wurin ni ba ne nan an rusa irin ya rusa wallahi ban sani ba ban rusa ba ban sa a rusa ba ban san wanda ya rusa ba yanzu eh, tun da eh, an ci gashi ana zargin ka ku magana a wurin ku a wannan mataki take in ma har wani ya zargi mu cike wallahi to makiya ma da ni makiya Allah ne ni da na san ana takaddama tsakanin su professor Kabiru da Aminu Dantata gehe daya da kuma shi former speaker ɗara na san mun me su da su kawo tasu hujja cewa su addawarin sun kasa su kawo har yanzu nake magana da kai wallahi su kawo hujja ba kawai guda eh, ana da bincike cewa sun kawo mana court order kada mu kama su ba mu da hurumi inda sun kawo ai mu ma san hayar da muke bi sai mu je mu ma mu sa namu lauyoyi su yi baketin wannan order don su masu lahini a kama su AIG tambar ya ba Muhammad kenan mai kula da shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan Najeriya a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari. muryar Amurka daga Kano, Nigeria.